Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A ƙarshen makon da ya gabata ne ƙungiyar 'yan arewacin Najeriya da ke zaune a nan Amurka da ake kira zumunta ta gudanar da babban taronta na ƙasa na wannan shekara za ku je yadda taron ya kaya. sannan za ku ji abin da shugaban amurka joe biden ya ce bayan da rahotanni suka nuna cewa shugaban kamfanin sojojin haya na wagner yagveni prigozhin ya mutu a wani hatsarin jirgin sama a ranar laraba waɗannan batutuwa na daga cikin abubuwan da shirin na duniyar amurka na wannan mako zai nazari a kai sunana mahmud lalo madalla To kamar da watakila wasunku suka ji a farkon shirin. Ƙungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna nan Amurka da ake kira zumunta ta gudanar da babban taronta na ƙasa na wannan shekara. Taken taron na bana shine yadda 'yan Najeriya mazauna Amurka za su bada gudunmawa wajen gina ƙasarsu. Jakadan Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Tijjani Bande, wanda ɗan yankin arewacin Najeriya ne, shine bako na musamman da ya jawabi a wannan taro. inda ya tsokaci kan hanyoyin da wannan kungiya za ta iya tallafa wa najeriya don ta samu ci gaba na ɗauki abubuwa uku da nake ganin suna da muhimmanci ainun na farko shine taimakawa akan zaman lafiya domin rigingimu sun yawa a arewa da kuma najeriya gaba daya abu na biyu shine ilimi ilimi babu abin da zai gudanar a duniya mai amfani idan ba ilimi ya kamata a inganta taimakan ma mutane su samu ilimi to akwai abu na uku shine tattalin arziki ko musamman saman mutane abin yi to hanyoyin haka suna da yawa amma dai a arewa inganta gona aikin noma yana da muhimmanci shugaban kungiyar ta zumunta sunday bitrus wanda shine shugaban mafi karancin shekaru da ya jagoranci wannan kungiya ya yi karin haske kan dalilin da ya sa suka zaɓi taken na bana abin da ya sa muka zaɓi wannan taken saboda muka cewa kamata mu ci gaba da ba da gudunmawa a najeriya saboda muka cewa mutane suna nan a nan amurka suna aiki suna samun kuɗi wani lokaci suna son su taimaka wa mutane amma ba su san koya za su yi su wa mutane ba wani lokaci ma ba sha'anin kuɗi ba ne wani lokaci sha'anin basira ne wayanda suka sani na ayyukan nasu kamar ta wurin na'urorin kwamfuta akwai wayanda suka taka rawar gani a nan amurka kuma suna nufin su ba da irin wayannan ilimin a najeriya amma ba su samu wannan zarafin ba to cimma manufa ta taimakawa babbar ƙasa kamar najeriya mai kabilu da mabiya addinai daban-daban kanci nasara ne kaɗai idan akwai haɗin kai a tsakanin mutanen da suka fito daga ƙasar kamar yadda shugaban sashen hausa na murya amurka alhaji ali mustapha sokoto wanda shine shugaban wannan kungiya na farko ya ce tara alif 1991 lokacin da muka kafa zumunta a nan amerika akwai kungiyoyi da yawa na najeriya akwai na inyamurai akwai na yarbawa hatta ita arewa lokacin a rarrabe take faca faca faca akwai kungiyar sakwatawa akwai yan filato akwai yan kogi yan kwara sai mu ga cewa in ana mitin kowa zai je can ya dan mitin din shi ba a san abin da yake faruwa sai muka ce to arewa nan fa tana tarihi tana da muhimmanci a cikin najeriya kuma yanki ne haɗaɗɗe me yasa ba za mu kafa kungiya da za ta haɗa kan kowa da kowa ba mutane suna ci gaba da yan kungiyoyinsu na jihohi amma wannan ta zama kamar lema to wannan kenan To a ranar Laraba ne rahotanni suka nuna cewa shugaban kamfanin sojojin haya na Wagner Yevgeny Prigozhin ya mutu a wani hatsarin jirgi da ya fadi a yankin Rasha. Bayanai daga hukumomin Rasha sun ce akwai sunan Prigozhin a jerin sunayen fasinja da ke cikin jirgin. Sojojin hayar Wagner sun taimaka wa dakarun Rasha a yakin da take yi da Ukraine. Hasali ma sun taka gagarumin rawa wajen faɗan da ya ba Rasha damar karɓe yankin Bakhmut kamar yadda take ikirari. to sai dai a watan yunin da ya gabata shugaban sojojin hayan na wagner prigozhin ya yi wani bore da ya sa suka sa kafa wando ɗaya da shugabannin dakarun rashar boren da bai nasara ba sai dai ya nuna baraka tsakanin rashar da sojojin hayan na wagner da ke ta yasi yaƙi duk da cewa an cimma wata matsaya ta sulhu tsakaninsa da sojojin na rasha tun daga lokacin da prigozhin yake takaita bayyana kansa a bayyana jama'a gudun kada wani abu ya same shi shugaban amurka joe biden wanda ya sha yin gargaɗi ga prigozhin kan ya ɗauki matakan kare kansa ya ce bai yi mamaki ba da ya samu labarin mutuwar prigozhin da manema labarai suka tambayi biden ko yana ganin akwai hannun shugaban rasha vladimir putin a mutuwar prigozhin sai ya ce abubuwan da kan faru a rasha waɗanda babu hannun putin a ciki ba su da yawa amma dai ba da cikakkun bayanai da zan ba da amsa To wannan lamari na faruwa ne yayin da ya rage sawo'i kaɗan tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya miƙa kansa ga hukumomin jihar Georgia inda aka tuhume shi da laifin yunkurin murɗe sakamakon zaben shugaban ƙasa a jihar zargin da Trump ya sha musantawa a lokacin. A farkon makon nan dai masu taimaka alƙali a shari'a suka ce Trump da wasu makarrabansa takwas. sun keta doka da suka yi yunkurin neman ƙuri'u ta ɓarauniyar hanya don su nuna su suka lashe zaben shugaban ƙasa a jihar ta joji a shekarar 2020 daga cikin mukarraban nasa da ake tuhuma har da lauyansa Rudy Giuliani wanda tun a ranar Laraba ya miƙa kansa gabanin wa'adin ranar Juma'a da hukumomin jihar ta joji suka basu don su miƙa kansu. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan makon sai wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin grace oyunubi da aisha ma'azu sai kuma des da ya haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu